abu'ar me marawaci a malamansa ko ya yi a sannan a malamansa ko ya yi mutaba a me malamin malamansa ya halatta ka gane shahid kuma shine hadisin ne ke da launi amma kuma akwai wani hadisin da ya me ya gwada ingancin wannan hadisin ka fahimta kamar hadisin na da asali abin ya faru amma wannan launin ne me shi ne ke cewa wa in tajid matnan ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء بسند مجود بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه وإن أطلقه فالشيخ فيما بعد قد قيده يتي وإن كاسم حديثي wanda yake uh, mai rarraunan mai madogara faƙul da'ifin sai ka ce wannan hadisi kawai bai inganta ba wannan isnadin ne bai inganta ba wala ta da'if mutlaka kada ka ce hadisin kada ka ce isnadin ne bai inganta ba kada ka ce hadisin ne gaba ɗaya bai ba uh, bina'an ala tariki saboda wannan hanyar da ka gani balla Allah ja'a bi sanadin mujawwadin zai yi waya zata wata hanya da me da sanadi me mai kyau wannan ashe wannan uh, um, malamai suna kafa dalili suna kafa misali da mai hadisin ayyuma ihabin dubiga faqad me tahura ko eh, da cewa ka ga lafazin a haka zai zamto bai iya inganta ba amma me idza dubiga idza dubi me ihabu haduk me faqad me faqad tahura za ga kaga sakon da suke isarwa me abu ɗaya ne amma ɗaya ya inganta ɗaya bai mi ba bai inganta ba ɗaya sai zamto shahidi wa me wa saboda haka galibi shahidi yana samun sa a cikin matan mutaba kuma ana samun ta a cikin me a cikin isnadi amma wani lokaci malamai idan suna zance irin na ilimi sai su dinga kiran shawahid da mutaba ko su dinga kiran mutaba da me da shawahid Allah ya ba lada na san dai ba gane ba wallahi <laughs> na na ga wani can a baya kai ma ya shek eh gafarta malam hadisan guda biyu ne wancan na farko wanda ce alama kanikum shine wanda manzon Allah sallallahu ya tana cewa yana jaraba wanda shi kuma hatta namal shi shine wanda mutumin yazo wanda wanda wanda wani mutum yazo me ya gine mu ganawa da manzon Allah sallallahu kiso kissoshi guda biyu ne da suka faru a lokaci daban-daban na'am sala ok na'am hmm. waya sunan tambaya ko suna sa gyara gawa tabala to barin tambaye barin ya jama'a kun yadda cewa mu ringa ba wa kanmu lokaci ko da minti hudu biyar ko ko uku mu ringa yin nafila zan mu ɗabbaka abin da mu karanta ba kawai ya zanto karatun yi ba ɗabbaka ba kamar yadda wannan bawan Allah ya ce an fara amma kuma sai aka mai sai aka bari me wa laifin shi mai karatun da shi ke jagorantar mutane a yi sallah sau da ka sai ya gyara sauran mutane masu gyara ne ne ina da shirye na gyara kaji mutane su basu gyara wai na wala hadisin da muka karanta ko kuma ba mu karanta ba cin jawabi mun kawo shi ko hadisin abdullahi dan umar da ko kuma hadisin maimuna mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah yake cewa duk wanda ya salla raka'a goma sha biyu a yini dare Allah zai gina masa gida aljanna ko hadisin sayyidina Umar Abdullah dan Umar sai bayanin wannan lokacin muka ce raka'a hudu gabanin sallar azhar raka'a biyu bayan sallar azhar raka'a biyu gabanin sallar la'asar ya zama to nawa kenan takwas raka'a biyu bayan sallar magariba da kuma raka'a biyu gabanin sallar isha'i ne in ka haɗa za su baka zaka a goma sha biyu kenan amma ko da ko wani kirgen kuma da wasu malaman suke yi wanda ba wannan ba shi ne suka mai da raka a sallar shi ma akwai shi a ruwaya raka a biyu gabanin sallar azahar da kuma raka a biyu da suke kara bayan sallar isha'i shi ma dai kan kuma raka a goma mai sha biyu ne amma dai raka a hudu gabanin sallar azahar shi ya fi inganta na'am

a sallar kowace ma kowace ma gyara magariba ai ba a samu matsala galibi magariba mukan dan akan yi bayan sallar magariba akan mai sannan fila ya kai me? ya kan yi gabanin mala da mai gyara kamar akwai lokaci amma yana magana gabanin sallar me isha'i ne shawarar su mai kyau ce cewa idan aka kammala karatu sai a bawa ladan ya kira sallah ko daga baya sai a amsa tambaya a lokacin mai sunna fila zai me zai iya yin nafila in zo shi mai karatun ya samu ladan karatun ko ma mu ko samu ladami amma dai akwai son kai a ci gaskiya na mala wannan shawarar yan wa mu dauke ta to na gani ku ya gure ku ya gure na'am an dauke ta na mala na'am wannan ita da tambayar ƙarshe farko dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu na'ibin liman ko akwai wa na'ibin manzon Allah abinda malaman tarihi suka ce a tarihin manzon Allah baki daya tunda aka fara sallar jami'i sau uku ne kadai ya zanto manzon Allah ba shi ya salla ba sallallahu alaihi wasallam lokacin farko shine lokacin da suka yi tafiya abdurrahman ibn auf daga manzon Allah ya bashi sallahu cewa in ya ga bai dawo ba ya me ya jagoranci mutane sallah abdurrahman auf ya jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah daga baya manzon Allah ya zo amma manzon Allah ya me ya jona sallallahu alaihi wasallam na biyu shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> lamma wa qasatu naqatuhu lokacin da eh, taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta juwa manzon Allah ciwo ta jefar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi tutsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin an jagorantar da me sayyidina Abubakar ya jagoranci mutane yi musalla a nan gurin ma malamai suna cewa kamar sallar da rabi da rabi aka yi kamar limamin me guda biyu ne manzon Allah da me da sayyidina Abubakar ko saboda sayyidina Abubakar yana tsaye ko yana zaune yana yana tsaye manzon Allah kuma na me na zaune sau da kaga anan gurin ma za ka iya cewa abubakar sai na bakar yawon manzon Allah ne sallallahu na uku kuma shine lokacin duk a cikin yanayi na rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sai kuma lokacin da manzon Allah ya hada da binan sallar ta karshe sallar asubahi da ya ce wa mutane cewa ya ce wa nana Aisha cewa a kisa sayyidina muru abubakar yusalli bin nas ko take cewa innahu rajulun mai asifun ko tace aballahu ayyakuna illa illa abubakar wannan su ne guraren da aka rawaito kaɗai manzon Allah ba shi jagoranci mai ba sallah ba sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ba ma maganan na'ibi amma dai manzon Allah ya gwada bayansa ga wani ko amma bai ce masa na'ibi ba domin in ka ce maganan na'ibi shi yanzu na'ibi yana jin cewa shi da liman matakin matsayin su daya ko ba haka bane ba har wani gani gani me har wani lokaci zaka samu akwai jama'ar liman akwai jama'ar me ba a samun haka to kaga dan wani da Allah mu gyara masallaci gurin ibada ne ba gurin siyasa ba eh mutum ya je nema abincinsa amma kuma in an zo masallaci ai mi ai bautar Allah ba gurin wasa bane ba Allah shi muke mu saboda haka shi yasa za ga Allah ji kan malamin mu Wala Idris shi ka sanya da fahimtar cewa eh, na'ibtan ma me ina zama na'ibta ne ko kwamitin masallaci akan cewa kamar ba daidai bane ba wannan fahimta ce irin ta me ta malami ba kai saka ce masa ba yayi ba ko ba gaure ba fahimta yake da shi daga karatu ko wani ba ba kai daga molan kayami ba ya fahimta saboda an ka duba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce akwai wani dan kwamitin mai ba masallaci ba ko kuma da yawa daga cikin yan kwamitin masallacin wani lokaci sukan ba wa mutane mai matsala ne ma maimakon su yi aikin ko ba kuma rashin bidiya bane bane amma dai eh, irin waɗannan abubuwan za a ringa lura da maslaha ko a tsara shi ne zai zamto cewa wato bai cutar ba ya kuma mai ya kuma amfanar kada mu dauke shi wata ka'ida ta gaba daya kowa su yi irin style din da ya dace da su Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'ama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh